ba gani ne ai su bi da kamar eh ai ba shu banki ni zaki taka ko yau zan gangatan shagarin nan kai eh kai yaga yaga kai da na baka wanki tuntunin me kaje kana yi har yanzu baka kawo ba ina ta jiran ka zamu zamu zo operation muna so mu fita tun azumi kawo mar bai gaci me me yasa kake jira ko ni ganna a cikin ka ah Suleiman Monsa! Monsa! Ah, boni, boni, Monsa! Gala, waye waye wannan ɗin? Eh, kai, baka san wannan ba? Wannan ogana ne da kake sa. Kwanan nan aka tura mu operation zamfara ya kashe 'yan kidnapping sun fi dubu. Kaman to ne nuna gida ya zo yi. ya nuna shi ya jawo kwanan nan wani makwabcinsa ya nuna kofar gidansa saboda zafinsa karya hannunsa yi baka sani ba ka zo kana cin shi wannan ɗin waye ne oga this one na civilian person wanda yake mana wanki ne kawai shi ne har mareni. mare ni ya mare ka oga oga oga yanzu wani hukunci kake son mai zaɓa abin da zama hukunci a cikin nan ka zaɓa abin da kake so a hukunta kai da shi a nan in ba ka mu ka jawo bala'i da <laughs> ya laga ku yau ga ga tun da kaji zaɓa mai masu nan ka ne sunana tanimu dan zakariya jika abdulmumini mai wanki in baka faɗa ga wala taɓa gane na ba kai hakuri oga haka ne sunan ka haka ne sunana ku ɗau wannan hukun ku rubuta wannan sunan da ya ga bayan sa an gama wala sunan ne sunana iro wallahi wala sunana iro ne sunana iro wallahi wala iro ne yalla wai sunana iro